ما قول مالك فينا للمهرم ايه مغنى مالك اكنسو دم حرام in ya buge ko ya rafi ko dai ko dai fashewa ya ko ciye mene ne maganar malik kalaka na malik ya karfi katala kyaman kashe mugayen wannan ka mai kafa da ayya da ya ka sai zambara ko sokoto ko duka ke guje bai da niyan rabi duk wanda kai bai zaman dole kai bai na'am ra'aita sibaa al-khayr ma qawlu malik fiha lil muhrimin قال كان مالك يكره قتل سباع الطير كلها وغير سبائها للمؤمنين قلت فإن قتل المهرم سباع الطير إذا ما يحرم ما حجي يكشي مو غاين سنطيرنا فقال مالك يرى عليه عين فيها الجزاء مالك yana ga akwai sakayya a cikinsa mana an kashe za a biya me yake da su aljara na manzuri bayan ka ɗaliborin su za a fi a kana maliku yara alaihi fi haddara kwala na ham kulto cikin adat ko adat alaihi siba of place idan waɗannan tsuntsaye suka dinga kawo masa farmaki tunda tsuntsayen nan akwai tsuntsun da ke bin mutum da ku dana masa littafi sawa'un zai iya yi wa wani ya zubo shi wani cinno shi daga inda ya cinno shi ko ko lalle ku kula da shi aka cinno maka shi sai ka tafi ka zai biyo ka bayan ka zai ka jima ne to ainihin da sa kumbansa sauri sai dai ka jiki da ya raba kunnen kallo wanda yanzu ka kalli kumban shahu sai wannan kumba zai wala ya kafa maka shi a kunne da tsada shi ko kawai biyo maka ta fiska ya tafi a kaikaice ko sai dai ka ji a ke ta kalli nan da mari haka kuma tabbas sannan da ƙarfi irin ƙarfin da ba ka tsammani tun da ka zo saka ba ƴaƴan haka suke a sassauke wani ran da abubakar ya kamu ya ya ga ƴaƴan shaman nan a ƙasa hatta suka sauka da zuciya ce yawwa malam ya ce in na samu tsuntsu hannu zai ninke idan je ƴaƴa ne ƴaƴan da ya kana ya zai je ƴaƴa ya samu mana a nan ba ya samu فإن عدت عليه سوى غيره فخافها على نفسه دفع عن نفسه فقط لها أيكون عليه فيها الجزاء في قول مالك قال لا شيء عليه ذلك لو أن رجلا عدا على رجل عند أبن أتي مثنى يتعلي أكمكم فأراد قتله فدفعه يعني كان كان تدقى ونمتن عن نفسه فقتله شوان وانشمته mai kuna da ke shayo gaba ɗaya wancan da ya mutu jininsa ya tafi a banza ka talika shi ba otai ko بدن القاسم رحمه الله هل كان مالك يكره على kulle zi مخلب ko malik na jaman duk wani mai kumba wanda yana farauta da kumbansa a ne mina tsairi kala لم يكن مالك يكره على كل شيء مالك باي كرها كثير جبتا قومي عن من الطير سباؤها وغير سبائها شين عليك وانا مالك duk wani ɗan ƙwai halar da ru duk wani ɗan ƙwai halar ne sai amma shi ba shi ne formulan kawai daga da haka ma yake gani zai kina shi shi ma kwai yake ko da haka zai sai cewa ba an ce duk wani ɗan ƙananan ne wanda wani bi ma ya haka za ka gane na macijin ne ko yi wata zane ba ko wancan ne eh halar ne ba wanda fayyake shin tara ne ba ɗan kwai ne ba ya ɗansa ba daga kwai ya zo ba to rabuwa fa daga kwai ya zo kurciya fa kwai take ko nono take ba su kwai take shango fa ko nono ke ba su shango ya shango na cikin masallaci kai yake ko to shi ta ba ke ke ce duk wani ɗan kwai halal na ce da shi ne da ya shafa ya shafa mutum yana zai ki mafi jire shi a yakan kwai ne sai na nau'in ashara su na lafi amma ka zama askari na cewa banda mai dafi banda mai cutarwa eh, don ne zai rike mai shi bai ce ya bai da dafin zai cutar shi ya zan inda dafin ya yi cire shi kun ta kwaye shi kun ka dangare da mun ran kwaye shi

Jadi dalam kasus ini, kadang kadang juga kadang kadang ini, kawan lah sih peran itu, tapi ini peran super ini peran. Hmm? Hmm? Ini loh macam, asyik kali ni, itu semua dia, dia rasa lain. Kuntu, wal burabu hangkas ina ga hanta ka wurin su ya fi karna da hanta ka mutum da biribi ne yan suna kwatanta mugun kutsayar zakawa kanka lam yakun maliku yara bihi basan haka bai da laifi ba ya ci قال نعم لا بأس به عنده قلت وكذلك الهدهد الهدهد فرد شيما با ابن قيبان شيما قيشي عنده والخطاف إذا هكا خطاف مهدفة ثلاثة الخطاف أصل النوع ميجيالي هو ضرب من الطيور نوع إلي القواقي ما بقاشي كبشي هذا جندك خطاف أريد من قام باكين سنة مينة دفاتي من قام to ai yaushe ma muka ga shahon ba ita shi kanta shahon yaushe ma muka ga ita kanta shirwa a hannu Allah ba ne mun da ya kan kaza ba san zabuwa amma wa'in can dalin su ba to amma dai min kano sana da fadi da ikul janahi amma fuka-fukansa sira tsawirin bugaye ne منتفش الذيل جندي أخبو تيكي إيه الجمع أفاتي يشي توشيفا الخب قال جميع كي نادع من قبات عنهم كلها على بياك بأكدها عند مالك قلت له نكبها قال كان يوسع في أكل الحيات والعقارب shin yana rangwamen cin macirrai da kunama ma haka kaga wanda ya shiga ga ai ba zai wanda ya shiga rama goya ba kunama kala lam yakun yara bi aqall hayati ba shi kenan kada wanda zaki riga la forma ya tin hmm? da ai ba shi kare bane masu cin macijin da yawa Ni wani ka amma da zama aka san an harki shi ne a kan kuma ce muka je muka kawo shi da hannu Anan ma masallaci na ma nan ya caji muka kun gaje daji ana hayya hayya hayya sai na fita zan je za ta yi kama hankali ba ya fara kalan mutum yake tun da na da malam ya fita na san ba zai dawo ba sai da shago na dawo wannan ce na je na ganshi a kwance sai na zo na san sashe na ce ba zai ki mutum ci haka ce a a ba masu macijin kwazo ta tashi akwai abdulkarim in mana ya so dama da shi da maciji amma da kwakwa ba mafi yancin duk kwakwa da rolon maciji kun gaje muka nemo dogaye dogayen da sanduna shi ne aka danne shi aka tace yana wato lukafa ce ma yana wato aka je kuma aka yanka ta da ta a kanka da da amma dan aminu amma da aminu ko shi ne ma ya sai ka ja ka samu ya samu lakar yi mafi dina dina abin da daga nan aka rubuce a kafa ya mai nan da aka dadda a cikin bokiti a dafa da dare a kawo kuwa a ci da shi eh ina jin fara za ka kawo malam Bashinu malam Nura ko yanzu na jin fata kaza suna da daban ce ko ba ta da yawa ba ta da yawa mai tambara tambaran nan ko akwai muguwar ba doguwar yadda ce doguwar ko kirce kanato mai girma ta zama wani abu amma wannan tana wuri daya daga sare kan haka har aka bunne shi ne wuri sannan suna ta saboda a wannan sai Jamiu jamilu wanda zai ajiye kekensa sai wani ɗan ƙaramin maciji shi da cikin ƙasa ya zagaye zagaye ne ko haka sai fasa muku macijin da shi to sai maliki ya ce mu dai mun ci ne saboda kawai kafin mutum amma da cewa sun kuma gari mu ban gana ci ba mu hmm? ko kana barin abuja ba daga ta tsallake abuja abin da kan haka a maciji nawa ba hmm? a shehu yana da yake ah, ana mana sharri suna cewa menene zuwa komai na mace na don da suka fi mu ke nan na don da suka fi mu kuma da shi ko Allah ya tsare mana shi kana ya ce jira ba a akalla لم يكن يرى نكون يرى بأكل الحياة بأحد وقال لا يؤكل منها إلا الذكي أما الله ما يشيد الرسيل وعيو من دقوي إلى أبوان دعك كذا وكما إن أصاب قد كذا ساكوش مسيجي كما دعك بامشي إلا الذكي هذا كيكي da ciwo shin da yawan hikimar haziki haziki ya san kan macijin ya san kan ya san menene ko ko a'a mai ci dama mai fasaha ne to ga shi zai fasara ɗayan biyu ta'ala wala anfidu illa qarabi amma ni dai kunama ban zike ba min qawlihi shay'an ban riko daga komai daga maliku ba kan kunama wala ara bihi ba san in ji shi ibnu qasim ai ai ba sabon magana nan a haka kan irshad salik ba ana magana ku sai al-ardi ba sai dai yake illa masu dafi ngo masu dafi masu kaza kaza idan mutum bai san kansu ba to ba za a nan ba kin ma san da ku sai al-ardi kuma ke da wannan ya taimaka wa datan mu da namu Ita ainihin mutum da ke bai cin akuya. In yi cin bai cin maciji akwai mamaki. Nama akuya san yi jima din nama akuya zai kama a mai. Ni na ce ji na nama akuya. Hadura ke ce daga iya mai. A ban da sun kiyar. A ba ƙabilan mu. Kadan har sa ka fara na cin kinki. Wai ba shi. mutum da shi ka zauna sha su ne ba a auna shi amma duk inda ka je tinkiya ita ce abinci a arewacin najeriya duk inda ka je tinkiya abinci ne karago dama nama na karshe ya ce makarago amma akuya da za a yi maka suna da akuya ka shiga uku mu a kabilan idan da aka haife shi ba ɗan akuya ya zai wuce yan kamsan na akwai ya shiga shi na ibada da shi sai dai ka ci ya ci ka daga shi kayanka amma wana cin da an hukayen amma dai rashin wancan rakon ya haka yake an tabba da rago da tunkiya da shi ake suna shi ana fa'alu ake da shi domin ya fi alaman kunya daga za ka ga ainihin sai dai wannan ba shari'a ba sai kawai irin fa'alu kuma fa'alu din nan ba ko fa'alu ba abuna harbi dole a tsaye aka tafi ba ta rufe tsoriyar ke fara ko kullum sun ke tsoriyar ta kake ba ba ne to yi san aka yanka mutum ɗan akwai ya ko aka yanka a abin ke an ba mamaki za a rina lokacin da aka haife shi dan akwai aka yanka masa sai sa bai da kunya na arabihi ba san hasu lahu kana maliku yakrahu akal siba'il wahshi ko maliku na kyaman cin namun gadi ke ce yi eh, kala na yana kyama tunda wannan kyama ne inda ba shi da ya karo kayan da ana ce ba za ka ji ana cewa wai eh, gafiya a yi cin ki banza barin ki banza an kana ce kar ka ga zai ki abu amma an ba ka so ka ce karahiya ce da shi ne wannan asalin magana wa ofi karahiya ne kuntu fakana yara maliku eh, ko maliku al-kirfa min al-sibai مالك نادني هيرو تو هنا كين سيبا قال قال مالك لا أحب أن يؤكل الجبن إذا وان كان وانسان قاعد جماعي كلهم قد بكفهم معنى شبا الوحش ويؤكل الجبن الوحشي ولا الأكلي نداني ما أكين إلا إنا كما إشي وما نجد ما حلنا جدا ولست على بها كديلا ya isa